Sakataren jam'iyyar APC mai malabu ne ya ce shugabannin jam'iyyar sun yi alkawalin cewa jam'iyyar za ta yi rawar gani a zaben shekara 2019. Wannan dalili ne ya sa suka tashi haikan domin ɗinke barakar da ta faru a jam'iyyar. Babu wani ɗar a mu cewar ko ko wani miskila ko wani barazana ga abin da muka sa a gaba insha Allahu muna tare da nasara. kamar yadda muke gani saboda an ce wai duk juma'ar da zai kyau tun daga laraba ake ganewa kenan nan gaba kaɗan za mu ga buba galadima da ayarinsa za su dawo cikin gida jam'iyyar apc kenan tun da eh kuna sulhu wannan kowa ya ji shugaban jam'iyya ya yi magana cewa kofa a buɗe yake na sulhu da tattaunawa wanda kuma shi a demokradiyya haka ne ai ba yadda za ka yi ka kulle kofa musamman ma ga 'ya'yan jam'iyyar ba yadda za a yi a ce wane ko ya tafi ko ya zauna da ɗaya ba a yin haka a ko ba a buɗe yake na sulhu da tattaunawa kuma ana kai ba yadda jam'iyya za ta karfi ta gawurta a ce kuma ba ta da matsala ko kasuwa ne idan ta cika a nan ake samun matsala na shiga da fita za ga ana turereniya to wannan bai nuna cewar jam'iyyar tana da matsala ba dole ne a samu korafe-korafe daga mabiya wannan kuma shi yasa ake buɗe kofan sulhu akwai kofan tattaunawa sannan akwai kofan lallashi duka akwai to wa'annan duka baya yiwuwa in jam'iyyar ta yi ƙarfi dole a samu matsala kuma matsalan ba zai hana jam'iyyar tafiya ba amma ga shugaban rapc buba galadima yana mai cewa akwai abin dubawa akan yadda ake gudanar da jam'iyyar. Akwai ƙorafe korafe da yawa kamar yadda muka faɗa mutane da yawa sun je kotu ba a yi adalci ba ba a nuna gaskiya ba yadda aka fidda shugabannin wannan jam'iyya mu kuma a matsayinmu na waɗanda muka yi sadaukarwa muka kafa wannan jam'iyya dole ne a kanmu mu fito mu gyara ko ana so ko ba a so don wannan jam'iyya ba ta mutum ɗaya bace ba ta mutum uku bace ta al'ummar Najeriya ne wannan yaƙi na gyara wannan jam'iyya shine muka sa a gaba kuma in Allah ya da za mu tabbatar da shi don mu muke da goyon bayan al'umma kuma al'umma sun yadda cewa abin da muke ba dan kanmu muke ba dan su muke yi to sai dai a wani abu mai kamar mai da martani shugaban RAPC ta jihar Bauchi Sani Alhaji Shehu wanda aka fi sani da Sanin Malam ya ce ba RAPC ta karzo man ba rataya aka bata. Mu mun shiga ne ko mun haɗa jam'iyyar RAPC ne domin mai zama fitila kuma da faɗakarwa wa shi janar Muhammadu Buhari da ko musamman ma talakan Najeriya da yake kaunar janar Muhammadu Buhari. Ya kamata ya gane cewa buba galadima ba yana kinsa ne har wannan layin ba yana ba shi fitila ne ya haska masa gwamnoninsa da yake ganin su ne muzakare da ya yarda da su to yana tabbatar masa da cewa su ne maciya amanansa alƙaluma sun ruwaito cewa shugaban jam'iyyar adams oshomole ya sha alwashin ɗinke jam'iyyar madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya